Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya ce an shigar da kararraki 807 a kotunan karar zaɓe biyo bayan zaben 2019 da aka gabatar. Yakubu wanda ya bayyana haka taron ƙarshe da kwamishinonin hukumar na jihohi ya ce cikin adadin kararrakin 807 an kori 582 masu kara suka janye 183 kazalika 30 za a sake zaɓe ne inda 12 kuma na ba da shaidar lashe zaben ne. Mahmud Yakubu ya ce bisa hukuncin kotu hukumar zaɓe za ta sake zaɓe amma zaɓen wasu 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka kai 30. Jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ce kararrakin ba su zama sabon abu ba in an duba zaɓukan baya. Duk mai ruwa da tsaki na da ikon ya faɗi albarkacin bakinsa waɗanda suke ganin abubuwan da aka yi din ba su dace ba sun je gaban kotu kuma ita ma hukumar zaɓe tana amsa dukkan basin da ke gaban kotu akan al'amuran nan. Tabbas an fiye ba hukumar zaɓe a zaben da ta yi na dubu biyu da goma sha biyar fiye da wannan zaɓe na dubu biyu da goma sha tara saboda matsaloli da yawa da aka samu. Me za ka ce kan wannan? Ya danganci gurin da mutum ke ne domin abin da za ka duba adadin jam'iyyun da suka shiga takara a zaben dubu 2019 ya tsare waɗanda suka shiga takara a zaben 2015 mutanen da suka kada gura a 2019 ya fi adadin mutanen da suka kada gura a 2015 mabambantan alkalman nan zaka ga cewa kokarin da kuma zaɓe ta yi a 2019 ba abin a daina mata bane wadda kuma al'ummar Najeriya shaida ne akan haka abun dubawa nan shine yadda cikin kararrakin 807 aka kori 582 da hakan baya rasa nasaba a tabaran masu sharhi na yadda kotu kan nemi hujjar fitar shakku daga waɗanda suka shigar da kara masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayin yana da wuya a samu hujjar kalubalantar zaɓe a kotu. Kotun Najeriya harkar zaɓe bata mai da zaɓe harka ta eh, rigima da tsakanin da kai ba ta mai da shi harkar laifi to shi kuma harkar laifi sai ka tabbatar da abu yanda babu wani wanda zai kalla ya samu wani haufi a kai amma yanzu alal misali hukuncin da kotun koli ta bayar akan na atiku da ta yi bayani akai cewa ta ai dole sai ya kawo mutane karancin mutane dubu ɗari biyu da hamsin sun yi magana daidai da daidai akan abin da yake zargi akai sannan shaidarsa za ta iya zama abin da za su kalla wani shugaba ne a ina a wace duniya za ka iya tabbatar da cewa shaidu dubu ɗari biyu da hamsin duka su faɗi magana daidai zargin da kai a wannan hukuncin da suka yi ma sun buɗe kofa na cewa duk wanda yanzu zai shiga zaɓe ya shiga da ƙarfinsa ya shiga da ƙarfin kuɗinsa ya shiga da ƙarfin hukumar tana son shi ko ba ta son shi idan bai iya fitowa ba to babu wata hukumar shari'a da za ta iya tabbatar da cewa an ci zalinsa idan kuma ya iya fitowa to babu wani wanda zai iya kai kararsa ya tabbatar da cewa ya yi makuɗi ko ya ci zarafi ko ya yi kwace ko ya kashe wani ko ya yi duk abubuwan da ake tunani laifin ne ba za a iya tabbatar da su ba idan aka bi irin wannan hukunci da ake yankewa. Ita dai hukumar zaɓe ba mamaki don zaɓen 2023 kamar yadda Farfesa Yakubu ya ce za ta yi aiki da 'yan majalisar dokoki kan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a don za a ci gaba da amfani da ita. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.